Hamas ta jinjina wa Hezbollah a game da harin da ta kai arewacin Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa a kan sabbin dokokin ɗa'a da gwamnatin Taliban ta fidda. China ta sha alwashin ɗaukar fansa a kan takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba wasu kamfanonin ƙasar. Ƙungiyar Hamas da ke yaƙi da Isra'ila a Gaza ta ce harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila wani abin kunya ne ga sojojin ƙasar. Martanin na Hamas na zuwa ne bayan da Isra'ila ta da faifan bidiyon ɓarnar da harin na Hezbollah ya yi a ƙasar. Rokoki da jirage marasa matuƙa sama da 320 ne Hezbollah ta ce ta harba su a Isra'ilan. Har na wannan safiyar ya sauka akan wasu sansanonin sojin Isra'ila goma sha ɗaya da ke arewacin ƙasar. A cewar ƙungiyar wannan shine mataki na farko na ramuwar kisan babban kwamandan su da Isra'ila ta yi a watan jiya a Beirut. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da majalisar ministocinsa akan matakin da za su ɗauka. To sai dai ta bakin sa ministan tsaron Isra'ila Yov Galant ya ce za su yi duk mai yiwuwa na ganin sun kare kansu daga duk wani harin Hezbollah. Ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta sha yin musayar wuta da sojojin Isra'ila a wani mataki na nuna goyon baya ga Hamas a yakin da take yi da isra'ila tun bayan harin ranar bakwai ga watan Oktoban bara. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Afghanistan ta nuna damuwa akan sabuwar dokar ɗa'a da gwamnatin Taliban ta fidda a ƙasar. Sabbin dokokin da tawagar ta ce takunkumai ne aka sa a kan mata. A ranar Larabar ta gabata ce hukumomin Taliban suka fidda dokar da ta yi bayani akan salon rayuwa da ake yi wa kallo da tsatsauran fassarar shari'ar Musulunci. Dokar dai ta kuma tanadi hukunce-hukunce masu tsauri ga duk wanda aka kama da laifin karya ta. China ta yi Allah waje da sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa wasu kamfanonin kasar da kuma wasu tsirarrun mutane har 400 bisa zargin rawar da suke takawa a yakin da rasha ke yi da ukraine beijing wacce daga kausar murya ta yi kira ga washington da nata hanzarta janye waɗannan takunkuman ta kuma sha alwashin kare haƙƙi da ma muradun kamfanonin a cewar ma'aikatar kasuwancin birnin ƙasar sin a cewar ma'aikatar cikin gida amurka Washington ta jima tana gargaɗin China akan su da Rasha musamman ta fuskar yakin da take yi a Ukraine. To masu sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce guda daga cikin ma'aikatansa da ke Ukraine ya ɓace bayan wani mummunan harin Rasha da ya rutsa da 'yan jarida a gabashin ƙasar Ukraine. Reuters ya ce wasu ma'aikatansa biyu sun sami raunuka a harin da ya same su a hotel ɗin da suke. kazalika ko baya ga ma'aikatan na reuters harin ya kuma jikkata wasu 'yan jarida biyu a garin Talk, da ke gabashin ukraine a cewa sanarwar da shugaban yankin donetsk vladimir filiskin ya fidda 'yan jaridun sun fito ne daga kasashen amurka da birtaniya da kuma guda da yake dan asalin kasar ukraine akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe a wannan harin shugaba vladimir zelensky na ukraine ya bayyana wa firaministan Indiya Narendra Modi da cewa zai so ya karbi bakuncin taron zaman lafiya na ƙasarsa da Rasha. Narendra Modi dai a watannin baya ya ziyarci Rasha wanda 'yan kwanakin nan ma ya kai wata ziyarar aiki Ukraine da zumar samar da mafita a kan yakin da suke yi. Akalla mutane 33 ne suka rasa rayukansu a wasu tagwayen haɗuran mota a yankin Bluestein da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. Haɗarin na farko ɗauke da mutane goma sha ɗaya da ke kan hanyarsu ta komawa gida daga Iran bayan da motar ta kauce daga kan titi. Rahotanni sun tabbatar da cewa a ɗayar motar rayukan mutane 22 ne suka salwanta duk a wannan rana ta lahadi daga cikinsu akwai maza goma sha biyar da mata shida sai kuma karamin yaro guda mutum ɗaya ne kaɗai ya tsira da ransa wanda kuma aka ce yana a cikin mawuyacin hali tuni Firaministan ƙasar shabaz Sharif ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan mamatan. Haɗarin mota a Pakistan dai wani al'amari ne da ke ci gaba da laƙuma rayukan al'umma a duk shekara. Akan sami yawan mutane kusan dubu tara da suke mutuwa ta hanyar haɗarin mota da ake ɗora alhaki akan rashin lafiyar ababen sufurin da ma na hanyoyin. To ma sauraro ga baki ɗaya labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryen mu ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. To a cikin shirin na yanzu za a cewar abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako a nahiyar Afirka shine kisan da 'yan bindiga suka yi wa wani sarki a Najeriya. a Nijar ambaliya ta haddasa mummunar barna a kan hanyoyi da gidaje da kuma gadoji tare da haddasa asara ta rayuka. Ƙasar Libya kuma tana dab da fada cikin wani yakin basasa wasu kenan daga cikin rahotanni na bita na wannan mako to amma da farko ba mu fara da jihar Sokoton Najeriya. 'Yan bindiga a tarayyar Najeriya a jihar Sokoto sun kashe sarkin gobir na garin Gatawa Alhaji Isa Bawa wanda suka yi garkuwa da shi sama da makonni uku. Daga Sokoton wakilinmu Ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana da wannan rahoto. Magajin garin Gobir Honorable Sha'ibu Gwanda Gobir kuma ɗan kanan sarkin Gobir shine ya tabbatar da labarin mutuwar sarkin Gobir ɗin. Alhaji Isa Muhammad Bawa a hannun 'yan bindiga. Bayan da sarkin ya shafe sama da makonni uku suna tsare da shi a maboyarsu. Magajin Shinkafi shi ya yi min konfamin wannan ya ce ya aika tunda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi iyalan marganyi sarkin gobe sun ce tun da farko 'yan bindigar sun buƙaci naira miliyan 500 kafin a sasanta zuwa naira miliyan 60 da babura kuma an gano sarkin gobe ɗin shi da ɗansa cikin wani faifan bidiyo yana roƙon hukumomi da su taimaka su kai mai ɗauki kafin gudun hakan ta kasance umar muhammad ɗan gidan sarkin gobe ɗin ne daga cikin waɗanda ainihin sun ka tafi ne shi ne bayani ya zo cewa muna buƙatar mu ji muryan shi kafin ainihin a gabatar da abubuwan da ya kamata a gabatar na abin da suke bukata so sai muka samu nambar shi ainihin kabiru wannan yaron wanda aka DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jima masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Aliyu Zur muke muku sallama tare da farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na rana zango na biyu ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bon a tarayyar Jamus. To bayan na gabatar da labaran duniya a jirin shirye-shiryen da muke dauke da su akwai shirin Afirka a mako. da shirin ku shiga kulob sai shirin abu namu maganin akwabe mu da ma shirin nan mai farin jini na zaɓi sanka da kuma wasiƙun da ku masu sauraro kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya. DW labarun duniya. Hamas ta jinjina wa Hezbollah a game da harin da ta kai arewacin Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa a kan sabbin dokokin ɗa'a da gwamnatin Taliban ta fidda. China ta sha alwashin ɗaukar fansa a kan takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba wasu kamfanonin ƙasar. Ƙungiyar Hamas da ke yaƙi da Isra'ila a Gaza ta ce harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila wani abin kunya ne ga sojojin ƙasar. Martanin na Hamas na zuwa ne bayan da Isra'ila ta da faifan bidiyon barnar da harin na Hezbollah ya yi a ƙasar. Rokoki da jirage marasa matuƙa sama da 320 ne Hezbollah ta ce ta harba su a Isra'ilan. har na wannan safiyar ya sauka akan wasu sansanonin sojin isra'ila goma sha ɗaya da ke arewacin ƙasar a cewar ƙungiyar wannan shine mataki na farko na ramuwar kisan babban kwamandan su da Isra'ila ta yi a watan jiya a Beirut. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da majalisar ministocinsa akan matakin da za su ɗauka. To sai dai ta bakinsa ministan tsaron Isra'ila Yov Galant ya ce za su yi duk mai yiwuwa na ganin sun kare kansu daga duk wani harin Hezbollah. Ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta sha yin musayar wuta da sojojin Isra'ila a wani mataki na nuna goyon baya ga Hamas a yakin da take yi da Isra'ila tun bayan harin ranar bakwai ga watan Oktoban bara. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Afghanistan ta nuna damuwa akan sabuwar dokar ɗa'a da gwamnatin Taliban ta fidda a ƙasar. sabbin dokokin da tawagar ta ce takunkumai ne aka sa a kan mata a ranar larabar ta gabata ce hukumomin taliban suka fi da dokar da ta yi bayani akan salon rayuwa da ake yi wa kallo da tsatsauran fassarar shari'ar musulunci dokar dai ta kuma tanadi hukunce-hukunce masu tsauri ga duk wanda aka kama da laifin karyata. china ta yi Allah waje da sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa wasu kamfanonin ƙasar da kuma wasu tsirarrun mutane har ɗari hudu bisa zargin rawar da suke takawa a yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Beijing wacce daga kausar murya ta yi kira ga Washington da nata hanzarta janye waɗannan takunkuman. Ta kuma sha alwashin kare haƙƙi da ma muradun kamfanonin a cewar ma'aikatar kasuwancin birnin ƙasar Sin. a cewar ma'aikatar cikin gida amurka washington ta jima tana gargadin china akan su da rasha musamman ta fuskar yakin da take yi a ukraine to masu sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na dw Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce guda daga cikin ma'aikatansa da ke Ukraine ya ɓace bayan wani mummunan harin Rasha da ya rutsa da 'yan jarida a gabashin ƙasar Ukraine. Reuters ya ce wasu ma'aikatansa biyu sun sami raunuka a harin da ya same su a hotel ɗin da suke. kazalika ko baya ga ma'aikatan na reuters harin ya kuma jikkata wasu 'yan jarida biyu a garin Talk da ke gabashin ukraine a cewa sanarwar da shugaban yankin donetsk vladimir filiskin ya fidda 'yan jaridun sun fito ne daga kasashen amurka da birtaniya da kuma guda da yake dan asalin kasar ukraine akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe a wannan harin shugaba vladimir zelensky na ukraine ya bayyana wa firaministan India Narendra Modi da cewa zai so ya karbi bakuncin taron zaman lafiya na ƙasarsa da Rasha. Narendra Modi dai a watannin baya ya ziyarci Rasha wanda 'yan kwanakin nan ma ya kai wata ziyarar aiki Ukraine da zumar samar da mafita a kan yakin da suke yi. Akalla mutane 33 ne suka rasa rayukansu a wasu tagwayen haɗuran mota a yankin Bluestein da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. Haɗarin na farko ɗauke da mutane goma sha ɗaya da ke kan hanyarsu ta komawa gida daga Iran bayan da motar ta kauce daga kan titi. Rahotanni sun tabbatar da cewa a ɗayar motar rayukan mutane 22 ne suka salwanta duk a wannan rana ta lahadi daga cikinsu akwai maza goma sha biyar da mata shida sai kuma karamin yaro guda mutum ɗaya ne kaɗai ya tsira da ransa wanda kuma aka ce yana a cikin mawuyacin hali tuni firaministan ƙasar shabaz sharif ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan mamatan haɗarin mota a pakistan dai wani al'amari ne da ke ci gaba da laƙuma rayukan al'umma a duk shekara akan sami yawan mutane kusan dubu tara da suke mutuwa ta hanyar haɗarin mota da ake ɗora alhaki akan rashin lafiya lafiyar ababen sufurin da ma na hanyoyi. To masu sauraro ga baki ɗaya labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryen mu ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. To a cikin shirin na yanzu Wajicewar abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako a nahiyar Afirka shine kisan da 'yan bindiga suka yi wa wani sarki a Najeriya. A Nijar ambaliya ta haddasa mummunar barna a kan hanyoyi da gidaje da kuma gadoji tare da haddasa asara ta rayuka. Ƙasar Libya kuma tana dab da fada cikin wani yakin basasa wasu kenan daga cikin rahotanni na bita na wannan mako, to amma da farko ba mu fara da jihar Sokoton Najeriya. 'Yan bindiga a tarayyar Najeriya a jihar Sokoto sun kashe sarkin gobir na garin Gatawa Alhaji Isa Bawa wanda suka yi garkuwa da shi sama da makonni uku. Daga saukatan wakilinmu Ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana da wannan rahoto. Magajin garin Gobir Honorable Sha'ibu Gwanda Gobir kuma ɗan kanan sarkin Gobir shine ya tabbatar da labarin mutuwar sarkin Gobir ɗin. Alhaji Isa Muhammad Bawa a hannun 'yan bindiga. Bayan da sarkin ya shafe sama da makonni uku suna tsare da shi a maɓoyarsu. Magajin Shinkafi shi ya yi min konfamin wannan ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe, jiya da la'asar aka harbe shi iyalan marganyi sarkin gobe sun ce tun da farko 'yan bindigar sun buƙaci naira miliyan 500 kafin a sasanta zuwa naira miliyan 60 da babura kuma an gano sarkin gobe ɗin shi da ɗansa cikin wani faifan bidiyo yana roƙon hukumomi da su taimaka su kai mai ɗauki kafin gudun hakan ta kasance umar muhammad ɗan gidan sarkin gobe ɗin ne daga cikin waɗanda ainihin sun ka tafi ne shine bayani ya zo cewa muna buƙatar mu ji muryan shi kafin ainihin a gabatar da abubuwan da ya kamata a gabatar na abin da suke bukata to sai muka samu namban shi ainihin kabiru wannan yaron wanda aka ainihin aka yi garkuwa da su tare to amma shi ainihin ba mu samu muryan shi ba to shine daga cikin su ke cewa ai lalle gaskiya Allah ya yi mishi rasuwa kamar su cikin yan bindiga suka tabbatar da ya rasu eh kamar sun cikin yan bindiga suka tabbatar cewa lalle ya Allah ne rasuwa a kan cikin waɗanda za su ainihin ba da abin da ake bukata a bayar din zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoton dai iyalan sarkin gobir ɗin na cikin yanayin juyayi kuma na ta ƙoƙarin magana da su musamman mata amma ga abin da matarsa ke cewa Na za a yi bayani ba mu yi sanin ko ga wanda zai magana shi shi ne fisa ko da yake labarin na cike da sarƙaƙiya domin kusan kowa baya son cewa ofan kan batun domin ana tufka ana warwara kuma duk ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaro da gwamnatin jihar sokoto lamarin bai yi nasara ba amma ga shugaban rundunar adalci malam bashir altine kuma ɗan yankin na gabashin sokoto ya bayyana yadda suke kallon lamarin jiya ɗin da la'asar ainihin da aka yi magana da su ta ƙarshe an yi an yi da su su ba da ainihin sarkin gobe a yi magana da shi domin a ji ta baki ne domin a tabbatar mai ana nan ta ga yau narba cewa za a kai waɗannan sharuɗa da sun hagin da domin a ishe su fansa sai suka ce sarkin gobe yana mura kuma an hasa mashi wuta to kaga masana zamantakewa da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su farfesa bello bada na nuna akwai jan kafa ga hukumomin najeriya abu ne wanda ke nuna maka kasawa irin ta gwamnatin tarayya ta ba 'yan ƙasa tsaro sannan abu ne wanda ya zamanta idan sarakuna da shugabanninmu kuma su ne a jagorori na al'umma waɗanda suka gade al'umma al'umma suka gade su zai irin daɗewar da ya ga hannun waɗannan mutane a wanga lokaci na zamani da yanzu akwai na'urori iri-iri wannan abin abin bakin ciki ne yanzu dai al'umma sun zura ido su ga dawowar waɗanda suka je kai kuɗin fansar domin tabbatar da halin da ake ciki ma'awiya abubakar sadiq dw hausa daga sakkwato a najeriya A Najeriya dai jama'ar kasar na tafka muhawara a kan yawan tafiye-tafiyen shugaban kasar Ahmed Bola Tinubu da mataimakinsa wanda a ciki ake kashe makudan kudade dab da lokacin da kasar take cikin wani hali. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana da karin bayani. Kama daga watan Fabrairu na shekarar bana zuwa watan Yuli na jiya, Najeriya ta wadda dubban miliyanori a cikin sunan zirga-zirga ta shugaban kasar da mataimakinsa. wata kungiya da ke bin diddigin yadda ake kisan kuɗi na gwamnatin tarayyar da alaga misali ta ce an sai dalar amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu domin wata ziyara ta shugaban ƙasa zuwa dubai kaɗai a cikin watan fabrairu na shekarar bana cibiyar ta follow the money dai ta ce a tsakanin hudu ga watan fabrairu ya zuwa goma sha hudu ga watan maris na shekarar bana najeriya ta kashe naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari tara domin sayan kuɗaɗe na waje ga shugaban da mataimakinsa yayin tafi zuwa kasashen habasha da switzerland da faransa da labira da makasar cote d'ivoire kisan kuɗin kuma da yanzu haka ke jawo kace na cikin tarayyar najeriya da ke faɗin babu kuɗi yunus tanko dai yana zaman kakacin jam'iyyar labour party da ke adawa a kasar. yau ka kashe kuɗi ka tafi london ka tafi america ka tafi jamus amma gidanka babu ba tsaro babu wutar lantarki amma muddin mutane suka lura da hakan nan cewar kai kasar naka ba cikin kwanciyar hankali take ba to ma kuna ce ga cewa turin kai albazaranci ne da kudin mutane da ka tafi kasar wajen kurin yawon kan ka tafi ba zai taimaka a kasan ba idan za ka yi kasafin wannan miliyoyin kuɗin da aka ce idan aka ce a amfani da su an gina makarantu da za su amfani al'umma kaga da an yi wani abu amma yanzu da ake ciki dinnan shi shugaban kasa ya ɗauki kuɗin 'yan najeriya ba shi ya masu bayani ba kuɗin ya kashe inda yake so tarholiya da dukiyar al'umma ko kuma kokari na sauya rayuwa ana da ya dora hujjar neman jari na waje da kokarin sauya tunani akan kasar a cikin kai kawo ta shugabannin tarayyar